وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا الخميس watan Ramadan yana da kwana 20,438 hijiriya kuma yau muna goma sha sha biyar ga watan shida alif dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci na alkhulafa rashidun da ke kan titin afalla a garin agege jihar lagos kudu maso yammacin najeriya domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a zamanmu na ashirin daidai a cikin suratul anfal yau insha Allah za mu tashi aya ta sittin darasi na tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبقطاع الخيل به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا bayan Ubangiji subhanahu Wata'ala, ta'ala mai girma da ɗaukaka ya ga mai mana bayani game da umarni da ya yi akan cewa waɗanda suka warware alkawari idan an gamu da su a tarwatsa ta yadda za a tsoratar da na bayansu da su sharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun da kuma Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya warware alƙawarin da ya ɗauka na zaman lafiya tsakaninsa da Yahudawa saboda matakan da suka ɗauka na rikici da kuma ta da zaune tsaye sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yadda ya kamata ya ci gaba da mu'amalantarsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min kuwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'iddu lahum mastata'tum ku tanada abin da za ku iya tanada min kuwatin na ƙarfi wa min ribat khaili da kuma jibge da wakai turhibuna bihi adu da za ku dinga tsorata maƙiyan Allah wa aduwakum da maƙiyanku. wa akhari wa akharuna min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum da kuma wa'ansu koma bayan wa'ancan da ba ku san su ba amma Allah subhanahu wata'ala ya san su sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamuna duka abin da kuka ciyar domin Allah subhanahu wata'ala to za a cika muku ladansa wa antum la tuzlamuna alhali ba za a zalunce ku komai ba al-imam ah, ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa faɗin Allah subhanahu wataala wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin zuwa ƙarshen ayar yace ubangiji madaukakin sarki yana cewa da musulmai wa a'iddu li haula alladhina kafaru bi rabbihim ku yi tanadi ga waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu alladhina bainakum wa bainahum ahadun wanda ajiya kun yi alkawari da yarjejeniyar cewa za a zauna lafiya ba ba za ku taɓa su ba za su taɓa ku ba idza khiftum khiyanatahum wa wa ghadarahum in kuka ji tsoron cewa za su haɗince ku su yaudare ku ayyuhal mu'minuna billahi wa rasulihi ya ku mummunai wanda kuka yi imani da Allah da manzansa me za ku tanada mastata'tum abinda kuka iya tanada min quwwatin na ƙarfi sai ce ya ƙulu ma a tsaktum an ta'udduhu ta min al'alati allati takunu quwwatan lakum alaihim duk wani abu da kuka san in kun rike shi zai firgita su ya razana su to wannan Allah subhanahu wataala yana ba ku umarnin ku tanade shi minas silahi na makami wal khayli da dawakai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wanda da shi ne za ku dinga tsorata makiyan Allah kuma makiyan ku yaqulu tukhifuna bi a'da bi i'dadikum zalika aduwallahi wa aduwakum min ku dinga tsorata da kuma razana makiyanku kuma makiyan Allah subhanahu wata'ala minal mushrikina wato a cikin mushrikai ko kuma daga mushrikai idan muka kalli maganar al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya ji da rahama za mu ga kamar yadda muka kaddamar cewa Allah ya yi umarnin musulmai su yi tanadi kuma tanadin nan min kuwatin na wani abin da zai iya sawa a gane cewa suna da ƙarfi ba don komai ba sai don su tsorata maƙiya Allah kuma makiyansu sannan kuma wa tukhifu akharina la tazharu lakum adawatuhum al'an sannan akwai wayansu munafukan suna nan a gefe a yanzu wato gaba su bata bayyana a gaban ku ba amma suna nan suna kin ku walakin ya'lamuhumullahu wa ya'lamu ma yudmirunahu Allah yana sane da su kuma ya san me suka boye a cikin zuciyarsu to amma fa idan za a yi tanadin kayan ƙarfi sai da kuɗi sai Allah subhanahu ta'ala ke cewa ga waɗanda su za su dinga kawo kuɗin ana yin tanadin sai ka azaci cewa wai aikin banza suke sai Allah ya ce wa ma fiɗu. min shay'in fi sabilillah duk abin da ka bayar na kuɗi in dai dan ɗaukaka kalmar Allah ne yuwaffa ilaikum to ladan yana nan za a cika muku shi a wajen Allah wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba to me ma'anar quwwa din wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa al-imam al-hafiz ibn al-jawzi Allah ya ansa da rama a cikin zadul masir yake cewa malamai suna da maganganu hudu akan abin da ake nufi da quwwa na ɗaya ya ce wasu malamai suka ce abin da ake nufi da alƙuwatu shine arramiyu ku tanadi harbi da abin harbi bindigogi kenan a yanzu da dukkan abin da za ka iya saita mutum ka harbe shi da shi to musulunci bai yadda ka zauna babu makami ba a bisa wannan riwayar wannan ya tabbata a hadisin uqbatu bin amir al-juhani Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam ahmad ya rawaito da imam muslim da abu dawud da tirmizi da ibnu maja ta hanyar wato amr ibn al-harith daga abi sumamata ibn shufai yace ya ji uqbatu ibn amir Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya faɗa akan minbari yake cewa faɗin Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi tanadi saboda kafirai da makiyanku duka abin da za ku iya tanada min quwwatin na ƙarfi sai manzo Allah ya ce ala innal quwwatar rami ku saurara ku ji kun san me ƙarfin da ake so ku yi tanadi tanadi shine harbi ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami manzo Allah ya faɗi wannan so uku al-imam ibn jarir at Allah ya kansa da rama a cikin tafsiri bayan ya kawo maganganun malamai a kan me ake nufi da kuwa ɗin, kun wannan magana ce ta farko shine ar-ramyu magana ta biyu kuma aka ce abin da ake nufi ku tanada shine zukurul kha'il, mazajen dawakai domin in kuka tanadi mazajen dawakai sun san dama da su ake fita yaƙi to za su shiga taitayinsu domin mugu in ya fahimci cewa ba zai iya muguntarsa cikin sauƙi ba to aƙalla kafin ya yi ɗin zai tsaya ya yi tunani sai ka samu sutura ba zai taɓa ka ba wannan idan ana magana defensive war kenan yaƙi na kariya in ka tabbatar da cewa mutum zai iya kawo maka farmaki a kowane lokaci to kai sai ka tanadi kayan farmakin ba farmasa za ka yi ba amma idan ya ga cewa abin da ake farmakin da shi kai ma kana nan da shi kamar yanzu yadda siyasar duniya take tsakanin koriya ta kudu da koriya ta arewa tsakanin rasha da china a bangare guda da, Amerika, tsakanin iran da saudi arabia duk ƙasar da ta fahimci cewa za a iya kawo mata farmaki to za ka tana tana da makamai tana jirge su to abinda ubangiji yake nufi kuwa din shine ku tanadi dawakai kuma mazajen dawakai duk wanda ya ga ka jibge mazajen dawakan to ya san cewa ka yi kuwa wannan an rawaito ta daga ikrimata maula ibn abbas albarbari Allah ya ji kansa da rahama magana ta uku kuma wacce aka rawaito ta daga ibn qutayba da suddi cewa abin da ake nufi da kuwa shine silah kan sakali da makami koma ma wani iri ne missiles ne a abubuwan weapons duk other weapons dai ku tanade su ku ajiye su domin makiya su san cewa in sun taba kowa ba kyale su za ku yi ba sai na hudu malamai suka ce a'a abin da ake nufi shine wa'iddu lahum mastata'tum min quwa ai kullu ma yutaqawwa bihi ala harbil aduwi duk wani abu da kasan za a iya wato neman karfafuwa da shi wajen yakar makiya min alatil jihadi na makamai na jihadi turhibuna bihi adu wallahi da za ku tsoratar da maƙiyan Allah jama'a sai mu ba hankali wannan aya is very sensitive tana ɗaya daga cikin ayoyin da ba a son a dinga karanta su ana bayani sai zanto mutane sun kasu kaso biyu dangane da abin da ya shafi wannan aya bayyana mutarrifin wa tsakanin waɗanda suka ɗauki ayar suka yi over explaining ɗinta suka fassara ta ta huce ma tsarin da musulunci ya zo da ita da aka suka ɗau doka a hannunsu suke kakkashe mutane suke bin dukkan waɗansu abirya sawa'un sun cancanci kisa ko ba cancanci kisa ba a tsari na addinin musulunci sai suka ɗauki cewa kawai su da kansu suke fassara su waye aduwallahi inda aduwa kuma ɗauka da kuma al-mubayyi'una wanda su kuma tsoron siyasar duniya yasa suke ganin wannan ayan laysat al-mafhum ya kamata ayan nan ta zama a silently abrogated ya zanto kawai a fakaice kaman ma an shafe ta an daina amfani saboda magana sura ta ya Allah ma gaba ɗaya ba ta da kuma wajibi ne a mana so mu zauna lafiya sai mun tsaya a tsakiya mun kalli ne Allah da manzon sa suke so kyala batun duniya mu kalli Allah da manzansa mu ji menene abin da Allah yake nufi da kamani al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama wajen rinjayar da ma'anar kalmar alkuwa din sai yake cewa wasawabu kamar yadda yake cikin tafsirinsa Allah ya ji kansa da rahama yace wasawabu min alqawli fi dhalika maganar da ta zama daidai wacce ita ya kamata mu ɗauka game da fassara kalmar al'uwa ɗin nan min kuwa yuqalu abin da ya kamata a ce shine inna allaha amara almu'minina bi'idadil jihadi haƙiƙa a wannan ayar Allah ya umarci mummune da su zauna zaman shirin jihadi wa alatil harbi kuma su nemi kayan yaƙi wa ma yataqawwawna bihi ala jihadi aduwwihi wa aduwwihi da kuma dukkan abin da zai taimake su ya karfafe su wajen yakar makiyansu maƙiyansa kuma minal mushriki na na daga mushrikai min sila'in na daga makamai ne warrami da yadda ake harbi wa ghairi zalika kuma wani harbi da makami wa ribatil khayli da kuma jibge dawakai da kayan da kayan fada wanda za su tabbatar da cewa in suka taba kuto a shirye kuke wala wajaha an yuqal yace ina ganin ba dalilin da za a ce wai abin da ake nufi da kuwa uniya bil quwwati ma'anan duna ma'anan min ma'anin kuwa ba wai ana nufin kawai iya iya harbi ake nufi ba ko iya makamu ko iya doki a'a وقد عم الله الامر بها سوى الله yana nufin duk wani abu da zai iya taimaka muku wajen yakar makke fa in qala fa in qala qa'ilun idan mai magana ya tambaye magana ya ce ah to ai manzon Allah ne ce ala innal quwwata rami ala innal quwwata ar-rami abin da ake nufi da kuwa shine harbi to ya za a yi manzon Allah ya faɗa ko kuma mutum yana da kuka haka sai yake cewa ah, idan aka ce manzon Allah ne ya faɗa fa in qala qa'ilun fa inna sama qad bayyana anna zalika anna zalika al-murad bihi anna zalika murad bihi al-khusus bi qawli inna sarranna qila lahu sai aka ce a'a sai ka tsaya kan ka ce innal khabar wannan hadisin da muka kawo wa in kana qadda a cikinka duk da cewa hadisin ya zo da wannan batun falaysa min al khabar yadullu ala anna muradahu ar-ramyu wa anna muradahu bi ar-ramyu khassa hadisin ce kuma iya ne kuwa ko harbi ne kuwa ba kawai hadisi da ya ce muku abin da ake nufi da kuwa shine harbi to kuma ya ce iyakaci kenan ba laifi da kan masu shiga ciki da kayan ya kenan Allah ya kansa da rahama sai ya ce fa innar ramya ahadu ma'anil quwwa harbi na ɗaya daga cikin hanyoyi na ƙarfafa wanda suke ƙarfafa mutum mayaƙi li'annahu inna ma qila fil khabari domin a hadisin ta akai ala inna watan ramya ba ta aka ce walam ya kul na gaira manzala bai ce wai banda kuma wani abu da ba hali ba wa min wace aida daga cikin abubuwan da suke taimaka wajen karfi a yaki akwai ku ta kofi wa rumhu da mashi wani har da kuma kwari da baka a wancan lokacin kenan kaga yanzu kuma ya haɗar da sababbin irin makamai na samfurin su kai ake cewa ne da su kuma makamashin nukiliya da su a makami mai linzami da sauran makaman da idan aka san kuna da shi to kuma za a firgita a tsorata sai ke cewa a ka ma'unatin rami na wa kullu ma kana ma'unatan ala qitalil mushrikin ka ma'unatin rami duk abin da yake taimakawa kamar harbin aw ablagha min rami fihim min al-hikayati minhum duk da abin da za ku iya bawa kafirai kashi da su to ya halatta ku yi tanadi hadha ma'a wa ha'i sanadil khabari wannan tare da cewa shi a wajen ibn jarir kabari, isnadin yana da rauni zuwa ga annabi sassa na cewa ala ibn wa tarra amma mu mun saba duk malamin da ke tafsiri ko ulumul tafsir yana kokari ya sanar da ɗalibansa cewa manzo Allah ya kan fassarawa habbai Qur'ani da kansa ba tare da sun tambaya ba ko ni na kawo muku misali a farkon tafsiri misali jauhari da ake bayawa shine wannan hadisin manzo Allah ya taba karanta wa iddu lahum masu'asu min kuwa sai ce kuwa din fassarar ta shine harbi abin da ya shi Imam Ibn Jarir al-Tabari Allah ya kansa da rahama ya faɗi wannan magana shine yace hadisin yana da rauni saboda shi a wajensa hanyoyin da ya rawaito hadisin kusan hanyoyi shida kowace tana da rauni hanya ta farko ta hanyar juhainata ta hanyar kai abin salih ibn kaisan an rajulin min juhain ya ce haddathana abu kurayb shine muhammad ibn al-ala qala haddathana abu idris qala sami'tu salih ibn zaid ibn salih ibn kaisan an rajulin min ya juhain yarfa'u hadith yaqulu sai ya kawo wannan sinadin isnadin da'ifi ne saboda a ciki akwai ibn lahiya shi kuma ibn lahiya ya sami ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa duk isnadi in ka ji an ce da ibn lahiya to isnadin mai rauni ne ruwayan mutum huɗu ake karɓa a wajen dai ba ka da isnadin ibn wahab ne ko abdullahi ibn al-mubarak su huɗu dai al-abadi da arba'a ko kawai wasu malamai sun yi nazari sun ƙara wasu sun shi ya fi shahara kamar yadda yake cikin sharhu ilal tirmidhi na imam ibn rajab al-hanbali to shi da yana da dan dama dama amma daga baya sai laburare ɗinsa ta ƙone to kuma ka san malami da kayan aiki ba shi da kayan aikin da suka wuce littattafai to wannan abin sai ya masa tasiri a to littattafan sun ƙone sai ma ya zanto yakan faɗa hadisi bai ji shi ba ma sai zace ya ji shi sai ma a zolaye shi a bashi hadisi yanzu sai ce ai shi ya shi ma shi a cikin isnadi to isnadin yana da rauni sai dai idan waɗanda suka iya tantance ruwayarsa ne kafin ya samu ikhtilaf Abdullahi ibn Lahiya isnadin ya zama da'ifi ne saboda samuwar Abdullahi ibn Lahiya a ciki Riƙa ta uku da Ibn Jarir ya rubuta hanyar Abu Bakr حديث عن بن زيد عن صالح بن بن عامر ويا رويته لك وجه وجهك مجهول وبعثني mahaifinsa game da shi a iya ruwaya a wajen sai ce shi a baya mai an fahimta shine wato 아마 두 분은 منكر الحديث والراوي هو منكر الحديث حديث منكر dan uwansa Muhammad din Muhammad dan uwansa ɗayan Abdullahi da shi a wajen sa hanyoyin nan shida da ya koro hadisin gaba ɗayan su kowace tana da ruwaya da wahanu abin da sa na kawo wannan ne. saboda akwai almajirai da wai wanda wani da zarai ya ji malamin ya ya ba raunanawa hadisi ya rauna hadisi bayan ibn salah ma da kansa a cikin mukaddima ya ko mukaddima ya karanta yana cewa zai yi wa a wannan zamanin namu samun wani da inganta yana cewa wa inda wani tasiri ya asirin na wata da ya haya amma shi ne haka yi maganar nawawi samun wani malami a ƙarshen zamani ya raunana hadisi ko ya inganta shi cikin abin da misali malami ya inganta hadisin da magabata su raunana shi ko kuma ya raunana hadisin da magabata su inganta shi ko kuma shin akwai wani hadisi da magabata su yi aiki a kansa ba magana ɗaya shi duk wani hadisi da ka sani magabata su magana a kansa sai in yau aka kirkiro shi amma ko na ƙarya ne magabata sun yi magana إما بالصحة أو بالضعف shin mutum shi kadai ya isa a yanzu ya yi istilali da hukunci akan hadisi hukunci akan hadisi mahukunci hadisi ne tsantsa wanda su kansu malaman hadisin tun daga kan ibn salah din har zuwa kan hanyar da cewa magana mafi mutunci shine da inganta hadisi da raunana hadisi bashi a kan الضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد إمساكنا عن قولنا على سند بأنه أصوه مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك النافع أما رواه الناسك مولاه هر إزواقش ما محل الشاعر أنا شيني wa bis sahihi wa da'ifi qasadu fi zahirin dan suka ce hadisi da'ifi ne ko ko sahihi ne a zahirin abin da ya bayyana a gare su kenan lal mu'tamadu lal qat'u ba wai suna nufin dole manzon Allah haka yace ba amma ana sa rai sannan kuma a gaba ma ya sake faɗa haka al-Imam al-Hafiz al-Iraqi Allah ya ji kansa da rahama to abinda na mayar masa da martani a bara to bana ma kuma yana ta maganganu akan abu da ya shafi malaman hadisi to bana kuma manyan malamai sun sa baki kamu ma a nan sai dai mu kwashi ilimi ba wai don wato dagar ta gari almajirai na ƙasa dole sai manya sun sa baki ba saboda manyan su ma suna da ta cewa kuma ko ba komai tunda Allah ya sa da rayuwarsu a duniya suna gwadawa yaran na ƙasa cewa idan kun tashi ga hanyar da ya kamata ku ci gaba da bi Allah ya saka musu da alkhairi ai ana bibiyar ramadaniyat na da tamamu Sani Umar Rijalle ko to insha Allah inda juhainata khabaru yaqini in ji larabawa mu dawo kan mas'alar mu anan hadisin ingantacce ne tare da cewa ibnu Jarir al-Tabari ya sifanta shi da rauni wannan iyakacin abin da ibnu jarir ya kenan amma tare da girmansa da matsayinsa da cikarsa da batsayinsa a hadisi amma ai akwai malaman da suke gaba da shi akwai kuma malaman da suka zo ƙasa da shi waɗanda suka leƙa abin da na gaba da ibnu jarir ɗin suka karanta hadisin ya tabbata a cikin sahihu muslim ta hanyar amr ibn al-harith an abi thumamata ibn شفي annahu sami'a عقبة ibn amir yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa iddu lahum mastata'tum min quwwa yace abin da ake nufi da quwwa din shine harbi an fahimci wannan to saboda haka ba laifi dan an tafi akan cewa abin da ake nufi da quwwa din shine arram sai dai an yi magana an ce wa min ribatin khayli sa'annan kuma ku jibje duwatsu a ku jibje dawakai domin in makiya Allah sun ga dawakan tsorata su firgita yanzu an faɗa abu kenan kuwa wanda maza la ya ta da harbi kuma musamman a wannan zamanin domin duk mayakin da yake filin daga da bai iya harbi ba sunan gawa duk jami'in tsaron da yake force ne ma'ana musallaha ne kuwa kuwa ce musallaha kamar 'yan sanda sojoji custom suna da force ne su ma ko su ma haka ko immigration su ma force ne ko yanzu civil defense ma akwai force a cikinsu ndlea su ma haka ko to duk wanda ya zanto yana karkashin kuwa ne shi yasa ma ai kuwat ake ce musu domin hukuma ta yadda su riƙe bindiga to ina a sanin kuma jami'in tsaron da bai iya rike bindiga ba shi kenan ya zama zero wani mutum ya je ya sai bindiga ake ba mu labari ya sai bindiga an masa rijista da komai a bisa ƙa'ida shikenan kawai sai sai ya ji harbin yan fashi sun shigo gidan to amma bai je ya koyi harbin ba kiki kawai sai ya ce da matan su miƙo mai bindiga suka miƙo mai ce duk su kwanta ya rike bindiga ya dinga karkarwa har yan fashin suka zo suka karɓi bindigar suka ajiye suka yi masa fashin suka tafi da bindigar <laughs> kaga bai iya harbin ba kenan da ya kamata a ce da aka bashi lasisin cewa ya yi harbi ma'ana yanzu ya iya kare kansa tunda ai ana yi ko a ka'ida to shikenan sai kuma ya je ya shiga makaranta ta du wacce doka ta yadda ita a koya masa saboda ita takobi duk kaifinta in mai rike da ita ba shi da kaifin zuciya ba zai iya yanka da ita ba to saboda haka anan sai Allah ce wa min ribatil khairi ku tara da wakai a ganku da su a wadace yanzu a ga gwamnati da tankokin yaƙi da missiles missiles da abubuwan da makiya da irin su atomic bombs wanda makiyan wannan gwamnatin idan suka ganta da shi to sun tabbatar da cewa ba za ta ci bilis ba akalla za a yi kare jini biri jini a arribab ibn ashur Allah ya kansa ya ma a cikin at-tahrir wa tanwir yace arribatu asali an kawo lafazin ne sigatu sigatu mubalagha ce sigatu mufa'ala an zo da shi nan ne domin mubalagha kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ay fa'ilu min al mufa'ala yace an kawo ta nan ne lil dulla litadulla ala qasad al kathrati min rabb al khayl lil ghazw ba wai ana nufin su makiyansa aje kuma ku aje ba abinda ake nufi shine ku ajiye dawakan da yawa ta yadda su maƙiyan za su ga yawansu har zai firgita su da aka ai ai su ha wa intizaran lil ghazwi ba wai sai fadan ya zo aje a ce ba za a je a nemo kayan yaki ba a'a ana so ya zanto dama already akwai kayan yakin wanda su makiyan wato za su gani su su ainihin tsorata shine sai ibnu ashir yake cewa amma daga baya in aka ce arribat to ana nufin wurin da ake tsayawa a kula da shi a matsayin bodar da ake tsoron kada makiya su hauro ta wurin an gane shi yasa za ga a Misira? a garin dimiya akwai wani waje da ake kiransa riba haka zalika a a tunisia tunis akwai wani waje da ake kiransa ribat a wannan a monastir sunan wajen sannan a Morocco ma a Morocco al-Maghrib al-Arabi ai akwai ribat ko da ribat ba ita ce asima ta ita ce capital ko eh ya sunan capital din Morocco ribat ko eh Casablanca din ai su ad-Darul Bayda amma asalin sunan kasar ina ganin ribat ne shi wannan eh, darul baiza din casablanca kaman eh, ko sunan shuhura ne ko wani abu ne makamanci haka amma dai ribat din komai za ga ana fi fil asimati ar-ribat to abinda isa saboda wurin asali wuri ne na kwantan bauna da sojojin daula suke yi domin hana makiya shigowa kamar lokacin Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya ji kansa da rahama ai Muhammad bello ko da shehu ya mutu ma ai baya gida saboda bayan an je an yi fituhat an yi buɗe-buɗe to kuma wurno a lokacin hanya ce wata take matara ce ko madatsar da makiya za su iya shigowa ana tsoron farmaki to shine shi Muhammad Bello Allah ya ji kansa da rama ya tafi da sojoji a nan ya je ya kasa ya tsare ya tare har sai da aka aiko masa cewa shehu Allah ya masa rasuwa sannan ya dawo ya fita ribadi kisa za ka ji mai suna ma Muhammad Bello ana ce masa mai wurno haka kuke cewa ko a saukwata ana ce mai wurno saboda a wurno ya tafi ribaɗi har yanzu kuma masallacinsa yana nan a wurno can garin wurno kuma a haka dai kusan diyanci yayan shehun suka yaɗu Isa yana kwari ko shi ma kuma dai dukkan harka ce ta tsaron domin kada a ba da dama makiya su shigo saboda ribat yana da muhimmanci a musulunci Al'imamu ahmad da ashabu sunan sun rawaito ta hanyar uquba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irmu ku koyi harbi warkabu kuma ku hau doki ku iya amma wa an tarmu khairun min an tarkabu amma ku koyi harbin shi yafi ku koyi hawan dokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo lokacin da dokin ma zai zama ɗan kallo lokacin da yaƙi zai yaƙi saboda ai idan idan ana maganar yaƙi da doki in ana abin da bature yanzu yake kira gorilla fighting kenan faɗan gaba da gaba amma yanzu yaƙin sunkuru ake yi wanda kuma su arna tun a da sun fi ƙwarewa yaƙin sunkuru domin Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an la yuqatilunakum jami'an illa

katanga ta kare su aumin min wara'i judur ko kuma su yi ga su yi gini su dinga haruwa in sun yo harbi sai su sunkuya ba za su iya gaba da gaba ba saboda shi ne baya sanya ta tahsabuhum jami'an kuna zaton wai kansu a haɗe yake to ba ga wani qulubuhum shatta zukatansu daban-daban ne yanzu China yanzu China ba ta cikin a ba allajnatu da'i abin nan ba udu ce da'in ba a majalisar ɗinkin duniya ba ta cikin kujerar naki tana cikin kujerar naki ko america tana cikin kujerar naki united kingdom tana cikin kujerar naki a russia shine rasha ko tana cikin kujerar naki sai wacce Faransa tana ciki sai almaniya ita raba ta ake yi saboda tana da jarimatu harb a alharbul alamiyyatu tsaniya yakin duniya na biyu to amma ba wai saboda wannan jarrabawar da haka ba za a ce addu'ar sitta ba ƙasashe shida sai da a ce addu'ar khamsa wa almaniya ba cin ya bare kafar baya to ka gaya ma a cikin ƙasashen nan guda biyar ko guda shida wacce ce take shiri da wata ko ɗaya ba ba su mun bayyana hum ta tasu kawai ta ishe su abinda isa yanzu suna da common enemy ne yanzu tin tin tin tin ai kun san akwai wani abu da ake kira Sykes Vico ana cewa hutsar Sykes Vico wato wani wata khutta ce ko me kuke cewa khutta ne da Hausa wani tsari ne da akai. tsakanin shugaban kasar abin nan Faransa da shugaban kasar Ingila wanda tsarin asalin target din wanda ya zama shine vulnerable to wannan a wannan tsarin su ne musulmai da kasashen musulmai wanda suka kasa su tsakanin faransa da ingila shi yasa yawanci a ƙarshe-ƙarshe faransa ta mulki wasu ingila ta mulki wasu kuma in ka zo sai ka ga tsari ne da aka tsara shi aka dabbara shi ba wai don suna shiri da junansu ba sai ka zo ka tarar da nan ƙasar gaba ɗaya yankinta mafi yawa da renan ingila ne to amma dan a raba tsakanin tsarin sai kaga wani bangare wanda rabi ala ragowan nan ne sai kuma faransa ta yanzu misali tsakanin gambia da senegal tsakanin unguwa ce da unguwa amma gambia renan ingila senegal kuma renan faransa tsakanin Nijar da najeriya mashiga kusan shida tsakanin Nijar da najeriya yanzu in ka je kwangwalan da mutan kwangwalan kai ba wa gwangwalin ba tun daga zangon daura kama zuwa mai aduwa gaba ɗayanta zuwa kwangwalan ɗin ina kwangwalan ina mai mujiya ga gida ga gida to tun daga nan zuwa kance mata mai take ta haɗi zuwa zandar da magaran duka mutane ɗaya ne su ɗaya maganar su ɗaya komai ɗaya eh? eh to ga banki ta barno ai duk gaba ɗayansu ma da banki ɗin da mai gatari da magarya ina magarya ina ɓaɓura sai kaga wannan kakarsa tana ɓaɓura babarsa tana magarya <laughs> haka ne ai kuma an raba su sannan can ka tafi can kamba tsakanin kamba da da doso kaga ga gari ga gida ga gida tsakanin kamba da doso. haka ne to sannan ina da homi kwatano ina Legas. da yawa ma baka tantancewa da baccin makaho in bai rabe ya zo maka ya ce maka shi dan kwatana ne kuma wataƙila a Legas yake mu da muke jami'a in za a yi mitin duk tare suke haɗuwa su yi mitin saboda uwa ɗaya uba ɗaya ne duka komai nasu ɗaya Adam Ilori a cikin littafinsa Mujaz Tarihi Najeriya cikin daunolin Hausa ai ya ka hadda ya yayi bayanin ta da irin alaƙarsu da kuma mutanen da yadda take da kuma makircin isti'imari da yasa aka raba ana kuma tun daga lokacin ba a ta ƙara barin ƙasar musulmi ta haɗu to akwai common enemy da suke yaƙa wanda america da ta taso ita kuma sai ta gwada musu cewa ba su iya ba ita ba zuwa za ta yi mulkin mallaka ba a ƙasar amma ta shigo da tsarin da tasirinsa ya fi tasirin mulkin mallaka ta zo da globalization a ulama wanda da ita ne dulan dole za ta sa duniya a matattara ɗaya ta zo ta ƙarfafi unipolar system abin da ake cewa siyasatul qutbul wahid dole akwai mai faɗa a ji a duniya ɗaya kuma ba za a yi biyu ba kuma kafin ta samu wannan sai da sai amfani da musulmai wajen karya rasha a yakin ta baki cold war da ake cewa alharbul barida da aka yi aka kifar da su ana gamawa farkon saƙon da ya fara fitowa daga Amerika suka ce انتهى انتهى العدو الغرب التاريخي makiyin yamma amma wanda yake periodic historical one wanda yake yana da lokaci ya ƙare amma yanzu akwai al'adu azali abadi shine musulunci saboda yanzu common enemy ne ya haɗa su amma qulubuhum shatta afwan ba fassara waccan ayan muke ba muna fassara wannan wa'iddu lahum mastata'atun min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum to sai aka ce ku koyi harbin shi ya fa ku koyi mai hawa dokin amma in za ku iya hadawa biyu to ku iya dokin kuma sannan ku iya harbin ibn kasir Allah ji kansa da Rahma a cikin tafsiri yake cewa waqad dhahaba aktharul ulama'i ila anna ar-ramya afdalu min rukubil amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa koyon harbin shi saboda tasirinsa a wajen gamawa da makiyi amma imamu malik Allah ya ji ɗansa da rahama shi kuma ya tafi akan cewa koyan hawa dokin shi ya fi koyan me koyan harbin to amma ibn kasir ya rinjayar da ƙaunin jamhur akan ƙaunin imamu malik wallahu ta'ala to shi wannan riba yana tattare da falalar aje doki wanda a lokacin doki ake yi ya tabbata a cikin watsa ta Imam Malik sannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi ta hanyar Zaid bin Aslam daga Abi Salih Zakawan Samman daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama yake cewa al-khailu li thalathatin shi doki da kake ganin sa na mutum uku ne li rajulin na abubuwa uku ne li rajulin ajal akwai mutumin da ya aje doki Allah zai dinga rubuta masa lada saboda ajiye doki wali rajulun sitir akwai wanda ya aje doki za a kiyaye shi yana da sutura wa ala rajulun wuzir akwai kuma mutumin da ya aje doki Allah zai dinga rubuta masa alhaki yanzu kun san me a madadin doki dokin yana na a matsayin sa amma akwai abubuwan da da kiyasi zai shigar da su motocinmu da muke da su akwai motar da Allah zai dinga rubuta maka lada kana da ita akwai wacce kuma rufin asiri ne ko ba a rubuta ma lada ba dai ko ba komai eh, ta wani ya je ya ci abu ya kwaso cuta aka ce masa ka kayar aka ce karkace karkace ce in ji da na ji daɗi <laughs> to a nan akwai mutumin da rufin asiri ne abin hawa a wajensa akwai mutumin da kuma za a dinga rubuta masa alhaki saboda ya sai wa shaidanu abin hawa hadisin Abu da yake cikin sunan Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za a wayi gari mutane za su dinga gina gina wa shaidanu gidaje anan za su dinga mitin anan za su dinga tattaunawa suna gudanar da abubuwa kuma mutane za su dinga siyarwa za su dinga siyo wa shaidanu abubuwan hawa Abu da sai yake cewa wanda magana fi inganci wannan idiraji ne min qauli Abi Huraira yake cewa amma batun ababen hawa na shaiɗan mun gani tun yanzu yace rajulun lahu takunu lahu junaybatun qad uiddat mutum ne zai zo yana da zababbiyar taguwa rantsatsiya an shirya masa ita ya hau sai kuma a kawo wata rantsatsiyar taguwa a yi mata ado da kwalliya sai a turo ta yana tafa wannan kuma tana tafa ba kowa kuma zai ga ɗan uwansa da yake buƙatar abin hawan ba zai ɗora shi a kai ba to shaidan kuma zai hau kai bai akwai masu motoci da yawa ba hasa da ake muku ba <laughs> haka kana da motoci ka dinga hawa in ba ka ba ka wa shaidanu kuma suna ciki suna ta dabdala batun ka ka sai mota in ba za ka iya hawa ba to ka bar kuɗin ka yi wani abin da su amma akwai ba wai ana cewa a takaice ka akan abu ɗaya ba shikenan wannan yana da kuɗi wannan kuma ba shi yana da kuɗi kaɗan wannan yana da kuɗi da yawa akwai mutumin da mota ɗaya ta yi masa kaɗan akwai mutumin da mota biyu ta yi masa kaɗan wani ma goma ta yi masa kaɗan to amma dai wal insanu ala nafsihi basira kowa yana da kwakwalwarsa ya san akwai abin da ya huce misali ko tufafi akwai mutumin da yana da tufafi kala ɗari biyar wai zai yiwu fa to me za ka yi da tufafi kala ɗari biyar ba ai akwai ɓanna a ciki da ma dai a ce kana da kala ɗari uku da sittin a ce kullum za ka dinga canjawa a shekara duk da haka shi ma dai an baka aikata haram bari akalla baka aikata abin da ya fi ba albazazatu min iman wata ran ka saka kaya sai sa sai sama imani wani aka faɗi wannan hadisi ya ta ba dai a wannan zamanin ba to manzon Allah ne ya faɗi abin da bai dace da wannan zamanin sai ka gyara bakinka maganar manzo Allah sama duk ba ta ƙarya shi mumini dama shine wanda ya sallama wa Allah fuskarsa ya sallama wa Allah zuciyarsa wa man yuslim wajhahu ila Allah wa duk wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ya fasa san zuciyarsa ya ɗauki abin da shari'a take so to hakika ya yi riko da igiya ne kauri wacce ba za ta tsinke ba har ya koma zuwa ga Allah to wannan dawakai uku kenan sai manzo Allah ya bayani ya ce fa amman ladhi lahu ajrun dokin da ko abin hawan da Allah zai baka lada a kansa to rajulun rabataha fi sabilillah shine mutumin da ya sai abin hawa kawai domin aikin Allah kuma wallahi tallahi akwai waɗanda haka suke kaga wani yana fafutuka kawai nema yake yi ya sai babur ɗin da zai dinga fita da awa, ko yana fafutuka nema yake yi yanzu da awar ta huce babur mota yake nema wani kuma a'a yana da motar amma yana so ya dinga shiga ƙauyuka inda maguzawa suke yana buƙatar mota mai ɗuma-ɗuman tayoyin nan irin a nan ta zamani da ake shiga tandura ya ko irin ko Homa jib ai wannan ta yan gayu ce mai masu da'awa za su da homa duk mai da'awar da ya ce ka sai mai jib ai ka san duniya yake so ba gwanda dai sai hilaf ba ko ba haka bane jib kuma gayu za ka ai ba da gudu da su saduwa in ji ba saboda haka wanda ya tanadi abin hawansa kawai dan Allah kawai dan Allah kuma harka Allah yake da shi yanzu za ka zo ka samu mutum mai wa'azi ne ko wa'azin musulantar da maguza wani ma ba wa'azin musulantar da kwamon wa'azi irin wanda ake mana muke sauraro za ka gan shi abin tausayi da motarsa guda ɗaya mai yiwa da shi yana aiki ya siye ta kila a hankali a hankali kai wallahi na san mutumin da ise motar abin tausayi abin dariya shekararsa hudu yana biyan kuɗin mota watan da ya gama biya aka sace ta <laughs> <laughs> kaga abin da tausayi eh <laughs> ce shi takaicinsa shi ne wai sai da ya gama biyan kuɗin motar <laughs> balantana da ya gama ba kaga mai motar ya iya cewa to kaga tun da dai na san harkar nan harkar duk ɗaya ce addini a kiwa to gaji an yafe maka amma sai da ya gama biya kakaf shi kuma barawo izo ya ɗauke sa aka dinga rikici mana to saboda haka sai ka ga mutum da ‘yan motarsa guda ɗaya an gayyace shi ogun misali in a Legas yake don an tashi masu kai ta sun auna nawa ne zai kai nawa man nawa zai sha watakila sun san cewa in ya sha man dubu biyar ma zai iya kai shi ya da shi sai su ba shi dubu takwas ko dubu goma toran da tayarsa ta fashe fashi shi zai sake nemowa amma bai damu ba bai ce wai a'a ni nake juye in kulogi ya lalace ni nake sawa in kaza kawai ya ajiye ne fi sabilillahi saboda Allah kuma duk wanda zai kira shi ba zai tunanin cewa eh to zai tunanin cewa a ai juye ba kullun ake ba kuma na san ya riga yayi ma ai taya ba kullun take fashewa ba na san ya riga ya canja ai batir ba kullun yake sanyi ba na san ya riga ya sa to waye ba shi kuɗin to wannan juriyar da yake yi to kullun ta Allah motar nan ta sa Allah yana rubuta mata lada da kuma wanda akwai masu hali da kuɗin da za su sayi high high boss boss su ajiye duk sanda wani abu ya tashi na fi sabilillahi ko na ƴan uwa ko na makwabta zuwa dinga ɗauka da yawa kuma mutane ba sa iya haka gaske yanzu da wani zai zo wani malami zai ce Allah alaji ka ga harkar nan sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi duk da fa ba kamata ya kamata ba malami ya kamata ya zama mai iffa da kamewa da izza domin koyaya ka saki fuskarka ka nuna cewa za ka iya roƙon mutane to mutuncinka da karatun zai zube kuma baka yi wa karatu halacci ba imam al-jizani yake cewa idza qila hadha manhalun qultu qad ara walakin nafs al-hurr tahtamilu dhama yace idan aka ce min zo ga wani alhaji nan yana dan taimaka ka je ku dan gaisa ko Allah zai sa ya taimaka maka ga wani dan kunzumin ruwa na yace ai ina ganin ruwan amma ran da zuciyar ɗa tana iya jurewa tushurwa amma ba ta iya jurewa wulaƙanci ba yace walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufus la uzbima da malamai sun kiyaye ilimin sun mutunta shi to da shi ma ilimin ya kiyaye musu kimarsu walakin ahanuhu fahana wa dannasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahama yace shi sani yaquluna li fi kan ibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqif adh-dhill ahjama Ya ce ni mutane ya ce min na fiye wulakanci da girman kai ce amma kawai ba zan kai kaina inda za a wulakanta ni ne. aran nasa man hana inda indahum wa man wa izzatu nafsi ukrima mutane ina ganin in ka kuskura ka ce zaka bude musu cikin su ka ka taya musu matsalar ka da bukatar ka to sai ka wulakanta idan su amma in kana da izza ta zuciya da ji da ka dinga jin cewa lallai kai din ma kai dan adam ne kuma zaka iya rayuwa da iya abin da kake da shi to sai a dinga mutunta ka a girmama ka a kimanta ka ko ba a yi ma komai ba amma a bayan idan ka za a ce wallahi wani mutum ne mai kima wannan kadai ya ishe ka shaida a wajen Allah to duk abin da ka samu in keke ne da kai ma ka ajiye shi saboda Allah to Allah zai dinga rubuta maka lada yanzu da wani kamar malamin ko wani mai da'awa zai zo ya ce Allah taji ka san da al'amuran suke yanzu tafiya a mashin akwai matsala yanzu mashin ba zai iya kai ka inda za ka je ka isar da sakon Allah ba wani lokacin su ɗin masu gayyata ka ba su da ƙarfi sun san ba ka da abin hawa shi yasa ba za su gayyace ka ba kuma wani lokacin ka hau motar haya kafin ka je Allah ko za a taimaka a idan za a fitar da zakka a cikin haƙƙin Allah ni a sai min motar ba ba sai a ce ka ji malaman nan da san duniya wai mota yake so <laughs> wallahi ko wai mota nan hannan wai yazo yace a sai masa mota ni ko wallahi da ni ne sai in sai masa saboda wannan mota duk inda ya taka da ita in ya je wajen haram shi alhakin a kansa amma duk inda ya taka da shi na alheri ko ina kabari na sai Allah ya rubuta mu saboda farasun lirajulin ajarun wa lirajulin sitir to akwai mutumin da kuma yana da motar shiga yana da wata ma in kes ko wannan za ta samu matsala yana da wata ma sai wata sabuwa ma ta sake shigowa ta masu hali irinsa shi ma sai ya je ya siyo ta a shayin ana lissafa masu hali aka ga wannan motar sahu biyar a ce a wannan ma ya shiga sahu to kaga ta zai maka sitira da rufin asiri wali rajulun sitir wa ala rajulin wuzir akwai mutumin da kuma aza kullun duk kwana daya minus ladansa waye wannan manzo Allah sallallahu yake cewa fa rajulun rabataha fi sabilillahi fa atala laha fi marjin aw rawdatin فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات يتامم متى وجن كيو wata ‘yar fadama ko dausayi inda za ta dinga zuwa tana cin abinci, to wannan duk abin da ta ci ɗin sai Allah ya rubuta masa lada. Walau an na haƙaƙa ƙilaha fastatannat sharafan au sharafaini kanat atharuha wa arwasuha hasanatin lahu. ko kashi ta yi duk abin da ta yi Allah zai dinga rubuta masa lada duk sanda dokin ya kashi to Allah zai rubuta masa lada kai ma mota ka duk sanda ta yi hayaki ka zuba mata mai ko man juyan ko kai juye ko bai kai Allah zai dinga rubuta ma lada shi yasa kakka dinga jin wai mutane sun ki taimaka maka ai Allah bai ce dole sai sun taimaka maka ba za ka rayu kuma Allah bai aiko ka ya dora musu nauyin ka ba mai yiwuwa suna yin wani abin da baka sani ba amma su kuma ya kamata su kalle ka to idan su suka san haƙƙin da yake kansu kai ma ka san haƙƙin da yake kanka sai a zauna lafiya to sai yake cewa ah, sannan sai na gaba ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun rabataha ah, ganniyan wa ta'affufan akwai mutumin da kuma ya daura dokin ganniyan wa ta'affufan domin wadatuwa da kuma ba sai ya je ya nema ba sai ya gana wasu ba dan iyalansa su ma hankalinsu ya kwanta kada su dinga ganin cewa kamar an fi su a wasu wuraren walam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha amma bai manta haƙƙin Allah a nauyanta da kuma bayanta ba bayya lahu sitir to wannan ko ba a rubuta mai lada ba sutura ne a gare shi ba za a rubuta mai alhaki ba wa rajulun akwai mutumin da kuma rabataha fakhran wa riya'an wanda ya daura dokin dan alfahari da jiji da kai da riya wa niwa'an fa hiya ala zalika wuzrun to wannan duk wanda ya da kafafa da homa to wannan Allah zai dinga rubuta masa zunubi wasu ila rasulullah sallallahu alaihi anil humuri sai aka ce to ya rasulullah jakuna fa jaki ma iya siyan jaki shi ma shi kwa sai manzo Allah ce ma anzalallahu alayya fiha shay'an illa hadhihi al-ayati illa hadhihi al-ayati al-jami'ata al-fadha to kamar dai da abin da ya shafi harkar jaki Allah bai bai gaya min komai in gaya muku ba in ba dai wannan aya ba fa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara an kai dan Allah a ka iya samun lada amma karka ce zaka daura zaki kuma kana da lada sai da in zaka nemi kuɗi ne da shi wannan hadisin na Imam Malik da Bukhari da Muslim yana nuna mana mahimmancin da doki saboda za a zo lokacin da za a buƙace shi sannan al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi تهني الحجاج قال أخبرنا شريك عن الركين عن ابن الربيع عن القاسم ابن حسان عن عبد الله بن مسعود رضي الله daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallama yake yana cewa alkhailu salafatun dokuna dawakai uku ne farasul lirrahman akwai dokin da wani ya ajiye shi dan Allah kamar abun hawa yanzu kawai ya ajiye shi dan Allah ne duk sanda bukata ta tashi a ai wa farasul lishaitan akwai kuma abun hawan da aka ajiye wa shaitan wa farasul lil insan akwai kuma wanda mutum ya sai wa kansa fa amma farasun rahman na Allah shine fallazi yurbatu fi sabilillah wanda aka ajiye shi kawai don harka Allah fa'alafuhu wa rawthuhu wa bawluhu wato kun ga alafuhu dusar da za a kwaba masa ko harawa wa rawthuhu da kashin da zai wa bawluhu da bawalinsa manzo Allah ya faɗa wa zakara ma sha Allah dukkan Allah ne kuma Allah zai dinga accounting ɗinka akai yana baka lada wa amma farasu shaytan amma dokin shaytan fallazi yuqamaru aw yurahanu alai shine dokin da ake zuwa ake yin caca da shi kamar mutum zai je siyo doki dan Argentine irin dawakan nan na polo kaji an kashe miliyoyin kuɗi kuma caca za a je a yi da shi wannan na shaidan ne kuma kowa ya san dai kayan shaidan suna wuta wa amma farasul insan amma abun hawan mutum fal farasu yartabitu hal insanu yaltamisu batanaha fi sitri fa hiya sitrul sitrun min min faqarin to shine dokin da mutum zai daure shi yaltamisu batnaha wato yana san yana yana san ya amfana da dokin fa hiya sitrun min faqarin kaga wannan sitira ce daga ainihin wato talauci الإمام الطبراني يروي أتكم معجم الكبير قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا المطعم ابن المقدام الصنعاني عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن الحنظلية ياتي سهل ابن الحنظلية حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال داء قريش gaya mana wani abu da kaji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkhairu ma'qudun fi nawasiha alkhair yawm alqiyama doki ranar alkiyama Allah zai zo za a zo da shi an daure alherai da yawa a makon kansa gashin nan na kansa wa ahluha mu'anuna alaiha sannan duk wanda ya aje doki fi sabilillahi to me shi Allah zai zo da shi ya taimake shi da wannan doki ranar alkiyama wa man rabata farasan fi sabilillahi kanat an-nafaqatu alayhi kalmad yadahu bis sadaqati wato wanda yake ciyar da dokin to kawai mutumin da ya saki hannunsa ne yake ta sadaka ba ma ya ɗauki hannun nasa shi yasa Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahama da doki ake ribati a cikin sahihul Bukhari ya bawwa babadi a cikin kitabul ghazwi was siyar littafi na 54 ko da shida a cikin sahihul Bukhari yace babu fadli ribat yawmin fi sabilillahi babun da yake magana akan falalar mutum ya ki rana daya ya je ya tsaya domin tsarewa ya kasa ya tsare kan makiya su kawo farmaki sannan ya kawo hadisi ɗaya a babun shine hadisi na 2735 yace haddasa ibn Abdullah ibn ibn Munir qala sami'a aban nadar حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها متين يفتيجي يسري بودا domin tsorata arna da hana su shigowa su farma musulmi to ya fi inda za ka ga ladan da aka baka ya fi a baka duniya kakaf da abin da yake cikinta. manzo Allah ce wa mawdu'u wa mawdi'u sauti ahadikum min aljannati khairun min ad-dunya wa ma fiha wato in aljannar da za a sa mutum a sanadin inda ya aje bulalar sa, ko kuma mutumin da yake aljanna inda zai dinga ajiye bulalar sa a aljanna to ya fi girman duniya da abin da yake cikinta to wannan kaɗan daga cikin nassoshin da suke da alaƙa da abin da ya shafi harkar riba muna da sauran bayani akan doki da kuma mukarana tsakaninsa da kayan yaƙi na yanzu to amma kafin mu tashi a taƙaice wani zai iya cewa duk da muna zuwa kan kalmar turhibu na biyu aduwallah wanda kalmar al-irhab shine terrorism to za mu ji asalin kalmar maya take kuma shin menene ta'addanci ne a wajen musulunci me kuma ta'addanci a zamanin yanzu kakkumanta na faɗa muku cewa mutane sun kasu kaso biyu dukkansu kuma ƙarafan ne ba haka ya kamata ba tsakanin wanda suka tsananta suka halatta jinanin musulmai suka halatta jinanin abirya ma cikin kafiran amana da kuma wanda suka zo gaba ɗaya suka saki abin saboda gudun tsoron magana to amma da za ka tsaya a kan tafarkin Allah da manzan Allah sallallahu ba abin da zai same ka in dai duniya ce ba maganar jihadi ba ne? wallahi tallahi babu al'ummar da bata da jihadi irin nata nan fa nan a nantin nawa ne aka yi fada tsawon kusan sati ɗaya tsakanin yaƙi fa aka yi yaƙi fafur tsakanin ƙasar Hindaros ko Hindaros muke ce mata da larabci da silvador akan kawai an yi ƙwallon ƙafa, ana tunanin kamar ɗaya ƙungiyar ta cinye ɗaya wannan suna ganin cewa kamar ba a yi musu daidai ba wannan yasa aka yi yaƙi har yanzu idan ka shiga cikin google kai google inda larabci ne ka sa harba kuratul qadam ko ka sa da turanci football war war football war yaƙin da aka yi na ƙwallon kafa kuma yanzu a labaran duniya ana nan ana ba a manta da wannan hadisar ba da ya janyo yaƙi kowace tana da kayan yaƙi dama su ne juna gani gani eh, wasa ya zo ya haɗa su na wannan yankin aka yi wasan bai wa supporters ɗin daidai ba ƙarshe aka zo aka abin nan lokacin da za a yi world cup ta 1998 amin ta 2000 and nawa ne wacce ce uku da uku da aka yi bayan wannan wacce ce aka yi a germany 2006 2006 saboda tsananin tsoron da jamani ta ji na supporters na, Ingila saboda an sajjala musu an rubuta musu bakin tarihi wajen rashin ladabi da kuma kuma a lokacin tauraruwarsu tana haskawa domin suna iya kaiwa kwata final ma haka za a ɗan raka da su suna da 'yan ƙwallon ƙafa masu jini a jika da 'yan ƙananan yara a lokacin to ana tunanin kar su zo su yi har magaga da hauragiya sai da aka nemi cewa lalle ana buƙatar hukumar tsaro ta Birtaniya ta haɗo da jami'an tsaro domin tsorata wa'annan supporters din dan kar su zo su yi rashin mutunci ah, to me yasa aka ce aka ce a jibjar jami'an tsaro domin a tsorata wa'annan turhibuna bihim domin a ba su tsoro a raza su in suka ga wannan kuma kashi aka zo aka tashi lafiya wanda da ba dan an yi haka ba to da da watakila ba su yi ladabin da ake sa ran za su yi ba kowace ƙasa da ka sani tana ɗaukar matakan tsaronta domin ko da za a kawo mata farmaki amerika tana da makamashin nukiliya manya-manyan ƙasashen duniya suna da makamashin nukiliya iran ma da ta tashi ta ce tana so ta yi barnamaj nawawi silmi tana da project nata na nukiliya amma na zaman lafiya yau akwai zaman lafiya ne a nukiliya to to shine ake ta tattaunawa a shin ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba wannan siyasar duniya ma ta yadda da cewa kowace ƙasa ta duk kuwar ɗinta yanzu amerika ba tana sayarwa da saudiya makami ba saboda me ba wai don ta yaƙi yanzu ta shiga yaƙi ba amma don ko gudun ko ta kwana saboda yanzu siyasar gabas ta tsakiya ta taso da ƙarfi tun da aka karya iraki aka haɗa Siriya faɗa to yanzu ita Iran tana so ta ɗauki ragama ta zama kutsuf a gabas ta tsakiya kuma Rasha tana siyan mata da makamai kuma ta sha alwashin za ta taimaka mata to kuma Rasha tun daga faɗuwar tarayyar Soviet to dole tana neman hulafa abokanai to cikin hulafa ɗinta akwai China tunda gurguzu ya haɗa su sannan kuma akwai Iran to ita kuma Iran dole tana ƙoƙarin cewa sai ta tsorata gabas ta tsakiya kuma ta firgita Saudi Arabia saboda bambancin aƙida da mahanga ta siyasa su Saudiya suna monarch su monarch ne suna yin al-nizamul malaki su kuma a cewar su suna yin a nizam na daulatul wilayatul faqih a tunanin su tsari ne na addini 100 can kuma suna da'awar da takamar dabbaka alkitabu was sunna to shikenan yanzu Iraki ta faɗi Siriya an shagalar da ita da yaƙi a tsakankaninta da haka Iran sai take tanadin take ta bankarawa akan dole sai ta mallaki makamanta na nukiliya domin ko da za ta taso to suna da abin da za su iya kare kansu kuma da wannan ne suka zo suke ƙoƙarin kame Bahrain da suka shigo Bahrain to Saudiya a lokacin ta nuna musu cewa to fa'idan ta abu ɗaya yake domin da sun tako baharin kuma za su fara sha'awar marmarin saudiya aka je aka datse musu hanya kuma aka fi karfin su dole suka janye sojojinsu sa'an nan a hankali a hankali suka ko suka au dama gaba ɗaya sun kame labanan tunda suka dasa hizbullah hizbullah ba su ne majority ba asali ma shi'a ba su ne majority a a labanan ba sunni da kirista sun fi su to amma saboda ƙarfin wannan milishiya ɗin ta shi'a da makamanta da komai sa dole ta bankara yanzu ita take mulki har butamus da aka yi tsakanin isra'ila da lubnan ba tsakanin isra'ila da laban ba tsakanin isra'ila ne da hezbollah dan a gwada wa duniya cewa hezbollah fa ta yi ƙarfin da ya kamata musulmai hankalin su ya karkata zuwa gare su da makamai to yanzu shikenan sai kuma musulmai ne za a ce gwamnatocin musulunci shikenan su kuma sai su zauna hannunsu a zaune sun zama ba su da komai Allah ya ce a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl kuma ba dan kuma turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wanda kuma ba wata siyasa ta duniya da ta ce shikenan a zauna haka to amma wannan ba wai yana nufin bidarura cewa a mataki na individuals ba wai cewa ni in je nemo kayan yaƙi in ajiye a kofar gida to ni me zan yi da su ni kuma a matsayina na mutum amma duk da haka a hankalce ma idan dai akwai barazana akan rayuwa barazana akan rayuwa to bai kamata mutum kawai da ya ga za a kashe shi ya ce a kashe ni ba aƙalla wanda zai kashe shi in ya kashe shi to in zai tafi ya kashe wani ya ƙara shiri ya tabbatar da cewa ba haka nan mutum yake bi ƙauyensa a kashe shi ba to amma idan akwai gwamnati mai adalci wacce ta tsaya tsayin daka wajen kare rayukan talakawanta to maganar tara makami kwata kwata ba akan talaka take ba akan hukuma take kar a manta kuma qur'ani yana magana ne yana magana ne da tsari ba wai yana magana ne da wane da wane kawai ba in ana magana akan irin wayannan manya-manyan hukunce-hukuncen shi yasa wasu su yi gurufin ɗin kansu su ba wa kansu shari'iyya da halaccin cewa za su iya ɗaukan makami domin kare kansu saboda su kabila ne kawai ko saboda su abokanai ne masu fahimtar juna ta addini ko wani abu duka wannan ba haka bane kuskure ne dole wannan tsarin ba zai yiwu ba sai da waliyul am shugaban musulmai baki daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya dawo da musulunci kwarjinin sa, Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh muna da tambaya guda ɗaya ta